Ɗaya bayan ɗaya 'ya'yan majalisar suka rika tashi suna ban kwana da juna a zauren majalisar dattawa da na wakilai. that our institution battles for existence in the relationship between the executive and the judiciary. I still want to repeat that we need to industrialize every local government so that we can give job to our teaming youths. Mr. Speaker, This place brings out the best in us and it also has the capacity to bring out the worst in us. Wannan ya nuna cewa zaman ya zo ƙarshe bayan sun kwashi shekaru hudu suna yin dokoki da suka shafi rayuwar al'umma. Majalisar dattawa ta ce ta yi aiki a kan dokoki 600 a ciki ta amince da dokoki 319 a majalisar wakilai kuma an yi aiki a kan dokoki 1588 inda ta amince da dokoki 382. A lokacin da yake jawabin rufe majalisar, shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce ba a taɓa samun majalisar da ta yi wa al'umma aiki kamar majalisa ta takwas ba domin a cikin shekaru hudu dokokin da majalisa ta amince da su sun fita kowace majalisa guda bakwai da suka shuɗe a baya. Shi ma a kawun majalisar dokokin ƙasar Muhammad Sani Omolori ya ce ya samu takardar umarnin rufe majalisar daga wajen shugaba Muhammadu Buhari. The proclamation for the decision of National Assembly takes effect from 12 midnight on the 8 of June. A ranar takwas ga wannan watan da karfe goma sha biyu na dare ne za a rufe majalisar baki ɗaya sannan za a buɗe sabuwar majalisa ta tara a ranar Talata goma sha ɗaya ga wannan wata, inda za a rantsar da 'ya'yan majalisar su ɗari hudu da sittin da tara, wanda suka haɗa da mutane ɗari da tara a majalisar dattawa, sannan ɗari uku da sittin a majalisar wakilai. Wace irin gudumawa sanata Sahabi Ya'u, zaɓaɓɓen sanata daga jihar Zamfara zai ba majalisa ta tara mai shigowa? to gudumawar da za ni ba majalisa ta tara insha Allah shine in tsaya cikin mutanen da za su tabbatar da gaskiya kuma mu tabbatar da cewa an tsaya a yi aiki tukuru domin aza kasar nan bisa turba wadda ta daidaita da ita turba ta ci gaba. Shi ma zaɓaɓɓen ɗan majalisar wakilai daga jihar ta Zamfara, Suleiman Abubakar Gumi, ya tofa albarkacin bakinsa akan haɗin kai. In kowa ya saka mutane gaba, cewa abin da mutane ya kamata a yi musu shine a gaban kowa kenan ya zo da zuciya ɗaya bisa kan cewa yana so ya taimaka ma al'ummar shi da Najeriya gaba ɗaya to in kowa ya ɗauki wannan to ina ganin za a samu haɗin kai saboda abin da jama'a ke so al'ummar eh, ƙasar Najeriya ke so shine ci gaba to in kowa yana tunanin haka to dole a samu layi ɗaya a bi kuma ya zama an samu nasara in Allah ya cikin shawarwari da tsofaffin 'yan majalisa suka bayar akwai batun sa ido a ayyukan bangaren zattaswa saboda a ƙara samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.